Dan majalisar jamia wakiltar karamar hukumar Mani ya bayyana goyon bayansa ɗari bisa ɗari ga Honorable Ahmed Yusuf Ibrahim Doro Ait akan takarar shi ta dan majalisar tarayya mai wakiltar Mani Bindawa a zaben shekara ta 2023. Right Honorable Aliyu Sabiu Maduro ya bayyana goyon bayan nasa ne a ranar Lahadi 13 ga watan uku shekara ta 2022 a garin Mani wajen taron ba da kyautar babura da motoci ga shugabannin jami'ar APC. na matakin karamar hukumar mani da bindawa da dan takarar majalisar ta tarayya honorable ahmed yusuf ibrahim doro aid ya bada aliyu sabiu ya ce ya nuna goyon bayansa ne duba da manufofi da ya gani masu kyau wanda aid yake tattare da su wanda ya ce dole shine ya bada goyon baya domin cimma nasara wannan fatan Alkairi da ake na wannan kujera da yake nema ta mani bindawa allah ya bashi amma ina so in tambaya ga al'ummar karamar hukumar mani da kuma 'yan uwana matasa maza da mata shin kun yadda saboda ni dai na yadda kun yadda honorable ahmad aidi ya zama dan majalisar tarayya wanda zai wannan cikin ikon Allah mu mun san wannan ba komai bane so mil ne karamar hukumar mani ita ce uwa ba da mama da yake bayyana yadda za a raba baburan da motocin shugaban kwamitin tuntuba na dan takara honorable isa lol doro wanda shine kwamishinan ma'aikatar kula da harkokin addini ta jihar katsina ya ce za a raba baburan ga shugabannin jami'ar matakin ƙananan hukumomi inda aka ba da babura guda hamsin da biyu sai mota ƙirar 4 prestige sabuwa guda biyu ga shugabannin jami'ar apc na karamar hukumar mani bindawa za a kaddamar da su a ba wa'annan abin don su ji sauƙin yi ma jam'iyya aiki kuma wannan abu ta su ce halal malak a yadda ya ba su muna fata za su yi amfani da wannan motoci don su ɗaukaka jam'iyyar nan ya ce za a ci gaba da bada baburan ga sauran shugabannin jam'iyyar na mazabu duk bayan sati biyu tsakanin mani da bindawa shi ma na shi jawabin dan takarar honorable amir yusuf ibrahim dodo ya bayyana cewa ya ba da wannan kyautuka ga shugabannin jam'iyyar ne duba da su ne mataki na farko wajen zabar shugabanni na gari ga al'umma. tabbatar maka kamar yadda duk mutanen da ke wannan wuri za su shaide ka hake matashi mai taimakon matasa kuma kusan ma jami'ar apc amani kake rike da ita tuwali tafiyar a yi taka kuma hannu bibiyu za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe domin mu taimaka ma al'umma mu su ci gaba. ya ce kafin ba da wannan kyautuka na babura da motoci gidauniyar ya ta ayyar foundation ta bada tallafin kuɗi naira dubu ɗari biyu ga shugabannin jam'iyyar na mazaɓin mani da bindawa sai kuma naira dubu ɗari ɗari ga sakatorin jam'iyyar na mazaɓin mani da bindawa domin su ja jarin sana'a dukkan waɗanda suka maganta a wurin taron sun jawo hankalin shugabannin jami'ar da su rike amana su kuma kula da kyau kada a yi musu tsakiyar da babu ruwa taron ya samu halartar mataimakin shugaban jami'ar apc mai kula da shiyar daura honorable mudan sirma Sada, alhaji habibu nakiya wakilin akitat amir musa dangiwa sai honorable abdu umar bindawa da alhaji sabo musa hassan mataimaki na musamman kan maido da martabar jihar katsina da dai sauransu